Ali Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Wabarakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1446. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da shekara mai miladiya. a yau insha Allah za mu yi majalasi na bakwai ko muna cikin suratul anfal sai mun tsaya a ƙarshen aya ta 38 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 39 inda ubangiji ta ala ke cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير Ubangiji ta lace wa ƙatiluhum yaƙi kafurai, hatta la ta kuna fitinatun har ya zama babu wata shirka a bayan ƙasa ita ce fitina wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayansa ya zama na Allah ne subhanahu wa ta'ala ya zama babu wani abun da ake bauta in ba Allah ba a bayan ƙasa Fainin ta hau idan suka hannu su kafurai gabarin kafirci da yakan musulmi inna allaha bima ya'maluna basir Allah ta'ala ya san abin da suke aikatawa zai yi musu sakayya a bisa musuluncin da suka karba da kuma dakatar da yakan musulmi wannan ayan ubangiji ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi gaba daya cewa kan su dakata da yakin kafir ko da yakan kafir su ci gaba da yakan su domin yaki yana ɗaukaka addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rasul amri al-islam وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ƙololuwan al'amarin addini shine musulunci ginshikinsa shine sallah abin da ya tokare addini dole sai ana sallah sannan ƙololuwan tozonsa kuma shine jihadi fi sabilillah mana ce ke ɗaukaka shi shine sa a ji labarinsa a dinga hango shi daga nesa wannan wannan ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada musulunci sahabbai suka ci gaba har addinin Allah ya ɗaukaka har ya kawo zuwa gare mu anan to shine ubangiji ta ala yake wa ku ci gaba da yakan kafirai ka ku tsaya hatta la takuna fitnatun har sai ya zama babu wata fitina ba bayan kasa ita ita ce shirka a zama ya zama ko su addinai wanda addinin musulunci saboda musulunci shine kawai addini inna dina inda Allah ya islam addini a wajen Allah shine musulunci duk wanda zai rungumi wani abu ba musulunci ba ya yana bauta Allah da shi Allah ba zai karba ba kuma duk wanda yake wani addini ba addinin musulunci ba ya sani cewa wannan addinin bai zai hana shi shiga wutar jahannama ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا illa من أصحاب النار yace babu wanda zai ji labari na kowane ne shi daga cikin wannan al'umma ko ba ya hude ko ba na sare ko ma waye ko yana da wani addini daban sannan ya mutu bai imani da ni ba face ya zama dan wuta wutar jahannama zai tafi don abin da zai hana ka shiga abin nan wutar jahannama shine kawai imani shine musulmi shine musulunci musulunci kawai shine mai shiga aljanna don zaka ya ce la da kullu jannata illa nafsun muslima za mai shiga aljanna sai rai musulmi to don kai wayi gari ka danka mumini sai ka gode wa Allah subhanahu wataala kafirci fitina ne shirka fitina ne munafurci fitina ne duk wani sabon Allah fitina ne a bayan kasa kuma farna ne a bayan kasa to me yake kau da wannan fitinan shine jihadi fi sabilillah ko dai jihadi da takobi a je a gurza yaki musulmi su ci galba akan kafurai kafirai zama suna kasa musulunci shine a sama ko kuma a yaƙi tunaninsu a yada addini a tsaya tsayin da kafe musulmi sun riko da addinin sai sun tabbaka addininsu. su sallata shi a ko ta ina wanda ba musulmi ba su dinga shiga musulunci shi ta shiga musulunci shi ma wannan wani nau'i ne na jihadi saboda haka har ya zama na duniyar nan babu wani addini in ba addinin musulunci wannan shi ne dalilin da yasa ubangiji ta ala shar'anta yaki وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى على ظهر الأرض مشرك هل يزم باب ولمشركي أبايا قصى كبائيا هو زم مسلمي wannan shi yake nuna maka kenan Yaki har duniya ta tashi akwai shi akwai jihadi har duniya ta tashi kamar yadda imamu ta yake cewa alhajj wal jihad ma biyani ila qiyamis sa'a ma kulli imamin barrin aw aikin haji da jihadi suna nan har duniya ta tashi tare da kowane shugaba ko da mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki abin da ya aka ci tare da shugaba saboda jihadi sai yi sai da shugaba da ko shugaban mutumin banza ne in zai jagoranta a je a yaƙi na musulunci to babu wani matsala kuwatuhu lakum wa a alayhi karfinsa zai amfane ku sa kuma yana san haka shi ma aikin haji sai da jagoranci ko da ba mutumin kirki ba idan ya jagoranci al'umma a jayakin hajji za a je ma'ana dai jihadi yana nan ba kamar yadda suke da'awan cewa a ai yanzu ba wani jihadi zamani ya canja da sauran su a sai dai ba mu yadda da jabun jihadi ba ne ba mu yadda da a je a yi ta kashe musulmi da sunan jihadi ba ke shi jihadi kafurai ake yaka kafiran ma wanda ba a kulla amanan yarjejeniyar zaman lafiya da su ba idan an kulla amana za a zauna lafiya to in ka kashe su ba jihadi kai ba saboda manzo sun ce man qatala mu'ahadan lam rai ra'ihata janna. wanda ya kashe kafirin amana ba zai shiga cikin aljanna ba sai na ga wanda ya kashe wato ainihin musulmi wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaki mushrikai gaba ɗayan ku kamar yadda su ma suke taron dangi suna yakan ku gaba ɗaya saboda haka shirka a bayan ƙasa cewa Allah uku ne a bayan kasa. da kafurki da kangarewa Ubangiji ta'ala fitina ce a cikin musulmi jarrabawa ne wanda haka din yana fisgan wasu su bar addinin su gaba daya ko kuma addinin su ya rauni ko da suna rayuwa a cikin waɗanda ba musulmi ba sai zama ba sa kyaman shirka da kafunci sai kaga wata ran musulmi ya daura cross saboda yana rayuwa a cikin waɗanda ba musulmi ba ko kaje yana cewa Jesus in zo faduwa kaga daga nan an samu matsala saboda haka wannan fitina ce jarrabawa ce a ce a samu wasu ko wani addini ba na musulunci ba a cikin musulmi to dole sai an zage dantse an tsaya tsayin daka kafin a iya yakan wannan tunani ubangiji subhanahu wataala ya ce wa manzo Allah ta sanma da sahabbansa ya yaƙi kafurai har sai ya zama na babu wani addini a bayan kasa sai addinin musulunci hatta la takuna fitnatun har ya zama babu shirka a bayan ƙasa wa ya kunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayan sa ya zama na Allah ne subhanahu wataala manzo Allah ta sama ya iya kokarin sa an yi ya koka da yawa a zamanin sa yakin badar shine yaki na farko wanda manzo sama ya je da kansa kuma shine yaki wanda yake babba a cikin koka da aka yi addinin musulunci an yakin Uhud bayan sa an yakin Ahzab bayan sa an zo an yi sulhul Hudaybiyya an zo an yi abu abin yakin haibar an yi fatahu makka an yakin muta da sauran yakoka wanda suka ɗaukaka addinin musulunci ne su zuwa wasu sai da sauran Allah sama bayan ya bar duniya kuma an ci gaba da yakin ba sai ba sai dina umar lokacin da ya zama khalifa ya kori yahudu da nasara daga tsibirin larabawa aka kora su zuwa ga garuruwan sha inda ya zama duk garuruwan da suke kewaye da maka da madina ba wani mushriki ko guda ɗaya sai ya kore su kuma da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta kawa tun da su ba yace la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab wala atruku illa musliman yace zan fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa ba wanda zan bari sai musulmi ya zama babu mai rayuwa a kasashen musulmi sai dai musulmi kawai bai samu yi ba har ya bar duniya amma sai bar wasi wasiti yace akhrijul yahuda wan nasara min zai arab ko akhrijul na? wata wani hadisin akhrijul mushrikina min zai arab Wala ya yabqa ha illa musulmi. ku fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa ku fitar da mushrikai daga tsibirin laraba ya zama babu kowa sai musulmi babu kowa sai musulmi sai na abubakar bai yi ba lokacin musulunci bai karfin da za a an gila su zuwa ga kasashen sham ba amma lokacin na umar musulunci ya yi karfi bayan shekara biyu da mulki da shiga a kalifancinsa ya kori banu ƙuraiza ya kori dukkan yahudawa da suke kewaye wato ainihin da garuruwan makka da madina ya ce su tattara kansu su koma biladu sham wato garuruwan sham can wajen wato ainihin falastin wajejen ainihin urdun da sauransu domin akwai rumawa a wannan lokacin a can garuruwan wato tabuka da urdu so da aka ya kore su kuma ya ce kada kowa ya ɗauki wani abu sai iya abin da rakumi zai iya ɗauka haka suka fita suka bar wannan garuruwa ɗin ya zama ɗari musulmi ɗari bisa ɗari yake rayuwa a wajen suka koma garuruwan sham daga baya can ɗin ma sai na umar ya bi su ya je ya yaƙe su aka yaƙin kadisiya aka yaƙin yarmu wanda wannan yaƙin ya fatattaki kafurai da yawa kuma musulunci ya ɗaukaka da sababin wato ainihin wannan yaƙi har ainihin musulunci ya shiga garuruwan siriya lebanon da falastin da urdun wato ƙasar jordan ya zama da duk musulmi ne da iko da wa'annan garuruwa a ƙarshe turawan da suke rayuwa a wannan wurin sanda suka kaura suka koma italy wannan garuruwan sun fi karfin su duk da gine-gine da suka yi manya suka bar wannan gine-gine suka koma wato ainihin yammacin duniya inda turawan yamma suke suka bar waɗannan garuruwa ya zama musulunci shi ko da su aka buɗe garin iraki musulunci ya shiga yaman musulunci ya shiga haka ne aka yada wato ainihin addinin Allah ubangiji subhanahu wataala yake ai ta jihadi har addini gaba ɗayansa ya zama na ubangiji ne subhanahu wataala shine addinin musulunci addinin Allah wanda zai wanzu a bayan ƙasa ba tare da wato ainihin shirka ba hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah ta sama ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah an umurce ni in yaki mutane inji manzo Allah sama in yaki kafirai har sai sun ce la ilaha illa Allah in sun faɗi la ilaha illa Allah sun kubutar da dinaninsu da dukiyoyinsu ba za a taba ba sai dai a haƙƙin musulunci sai wani ne ya ta'addanci ya kashe wani za a kashe shi ko wani ko je barna da wani za a dauka a nasa ajiya ko kuma ta hanyar zakka ko makamancin wannan kuma idan mutum ya musulunta a zahiri to akan jale shi wato sanin al'amuransa an bar wa ubangiji subhanahu wata'ala to kaga wannan hadisin yayi kama da wancan aya a yaƙi mutane kafirai har sai sun ce la ilaha illallah sannan jihadi ana yin sa don ɗaukaka addinin Allah ne ana yin jihadi fi sabilillahi ne wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yanzu mutumin da yake fita jihadi don ya nuna jaruntaka ya nuna cewa shi gwarzo ne bai da tsoro da mutumin da yake fita jihadi saboda kishin kabilan sa ba kishin addini ba da wanda yake fita jihadi saboda riya don a ce ai Allah ne mutumin kirki wanne ne fi sabilillahi a ciki manzala kuma ya ce ko dai babu fi sabilillah man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda ya fita yaki don kalmar Allah ta daukaka to wannan shine fi sabilillah amma da ya fita zai je kwaji dukiyoyin jama'a ko ya bugi kafurai ya more kawai wannan dan ta more ne ba jihadi fi sabilillah ya fita ba wannan tana wanda zai je yaki musulmi ya je kakkashe musulmi ya kwashe musu dukiya to wannan ba a ce masa mai jihadi fi sabilillah saboda haka malamai su suka san wanne ne jihadi fi sabilillah su suka san sharuɗan wato ainihin jihadi in jihadi na gaskiya ne masu ilimi masu tsoron Allah su ne za su dinga jagorantar jihadi amma jihadi yana nan har duniya ta tashi bayan da ba kamar da suke cewa ai a'a yanzu zamani ya canja sai dai a zauna lafiya a'a in ba ta kama bane ba za a yi ba amma in ta kama babu abun da zai hana a yi domin a ɗaukaka addinin Allah wanda da su wanda za su samu shahada kuma su samu shahada su samu gata a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ce fa inin tahaw idan suka hanu suka daina yakan musulmi kuma suka daina kafirci suka yi addinin saboda Allah to fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah yana ganin abin da suke aikatawa sai saka musu sai ga zuciyansu in don Allah suke zai musu kyakkyawan sakamako kuma zai karɓi tubansu sannan ku kuma musulmi kada ku ce za ku yaƙe su duk wanda ya faɗi la ilaha illallah baka da wata hujja da za ka yaƙe shi ka kai baka yi da imanin sama. wannan jahilci ne wannan zakin kai ne kawai wanda waɗanda ba su san addini ba suke yi manzana ta sun ya bada labarin su yace halakal mutanasihun yan zafin addini sun halaka masu wuce gona da iri waɗanda suke ganin su kaɗai ne kawai suka iya addini duk wani musulmi ba addini yake ba kuma ya halatta a kashe shi a zuciyar cikinsa wannan ba su fahimci addini ba kuma haka idan mutum ya riga ya ce la ilaha illallah ba ka da wata hujja kuma da zaka kashe shi saboda umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah zan yaƙi kafurai sai sun ce la ilallah in sun faɗi la ilallah ba zan taɓa jini a ɗayansu ba ba zan taɓa dukiyansu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa lokacin da Usama bin Zayd ya je yana wato ainihin yaƙi da wani kafuri sai kafurin yana neman ya kashe shi a takobi nan ya zare suna kokuwa in ya samu dama zai kashe usama amma usama sai da abu dama ya kwantar da shi zai kashe shi sai ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa shaɗu annan Muhammadu rasulullah nan sai kalmar shahada me ma'anansa ya musulunta kenan amma usama sai ya fahimci ya faɗi haka ne don kar ya kashe shi ko sai kashe shi inda ne dafa masa takwalo aka dawo gida manzo Allah aka gaya Manzala Allah sa ga abin da Usama ne Manzala Allah ya dinga yi wa Usama fada yake a taqatulahu da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha illallah saranin alkiyama manzo Manzala ya dinga maimaitawa Usama yana cewa inna ma qala ha ta'awuzan ya faɗa ne fa don kare kansa ba don Allah ya faɗi la ilaha a wata riwaya qala ha khawfa min as-silah ya faɗa ne saboda tsoron makami manzala sun haice masa halla shaqaqta an albihi, hatta ta alama a aqalaha amda za ka tsada zuciyarsa mana ka gano cewa don Allah fa ila illa ko ba don Allah za ka iya ko ka tsada zuciyarsa ba za ka gane ba to shi yasa ubangiji ta Ala yake fa inin hau, fa inna Allah bima ya'maluna basu. in suka hannu daga kafurki daga yakan musulmi kenan Allah shi ne ya san me suke aikatawa a cikin zukatansu da kuma zahiri kai dai ba ruwanka duk wanda ya faɗi la ilaha musulmi ne baka isa ka fidda shi daga Ba ka isa ka halatta sa ba ka isa ka yaƙe shi ba wannan ba naka ba ne sanin zuciya ina wajen ubangiji ta ala ya sace wa hisabuhum ala Allah wato hisabi mutum hisabi yana wajen ubangiji ta ala umirna an kuma bi zahir wa nufardu sara'i ila an umarce mu yi hukunci da zahiri ne amma sani sirri sai ubangiji ta ala in ka je ka tuni wani musulmi ka ce ai kila imanin ka ba mai kyau bane to kai ma wani zai ce kila imanin ka ba mai kyau bane duk abin da kake faɗa riya ne ba don Allah ba wanda zai hukunta abin da ke cikin zuciyar wani sai ubangiji ta ala ya ta Allah ta ala abin da yake cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah ce musulmi ne to karka yake shi a cikin suratul tauba Allah ta ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum in suka tuba kafiran nan suka kai da sallah suka ba da zakka to ku kauce ku ba su hanya ba maganan ku yake a wata ayan a wata sura yace fa ikhwanukum fi din a suratul azab in suka tsaye in suka tuba suka kai da sallah sun zama ƴan uwan ku a addini to sai kuma zaka yake su bayan sun zama wato ainihin ƴan uwa ƴan uwa fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin duk wanda ya hannu gabarin shirka to ba dama kuma ka zo ka yi masa ta'addanci ka ce za ka kashe shi a ka da wannan hali yanzu waɗanda suke cewa su masu jihadi ne ga suna suna kulla daban-daban an yi boko haram a baya an zo an sake yin wasu wasu masu kullo daga kakashin makwabta suna cewa jihadi suke amma fa musulmi suke kashewa a zo a samu garin musulmi a tashe su da a tashe su a kaskashe su kuma a ce jihadi ne to manzo sama ya taba yakan musulmi ne ita ba yaƙan musulmai kai kafirin ma in an kulla amana da su babu yaƙi haramun ne ka yaƙe su ana zaman lafiya da su ballantana kuma musulmi ka zo ka same shi bai ji wa bai gani ba da mata da yara da waye kowa ka kama kashewa kuma ka ce jihadi ne wanda ko jihadi za a je na yaƙan kafirai ba a kashe mata ba a kashe yara ƙanana amma kai kowa da kowa kake kashewa ana cewa jihadi kake ba magana jihadi kuma dukkanin su wanda kake tsaya shi bai san ma addini ba ba in ka ce gaya maka shirɗen jihadi ba zai iya gaya maka in ka ce gaya maka tarihin yadda manzan sawa ya yi jihadinsa da samansa ba zai iya gaya maka kuma kada mutum ya ɗauka cewa wai in bai yaƙi kafirai ba shi in ya mutu ba zai shiga aljanna ba yadda suke faɗa kaɗan ba haka wani a tarihin imam mali yaƙi nawa ya yi tarihin imamu shafi Kada haka akwai bayan allah na gari da suka rasu ba su yi jihadin ba saboda a zamanin su babu ingantaccen jihadi babu jihadin da ya kama su bi. da haka ko ka mutu ba kai jihadi ba a zuciyarka ka kudurta cewa in akwai jihadi da ce za ka bi ai mazala ta suna yake dukkan wanda ya yi ya kulla a zuciyarsa yana da niyyan mu yana son yi mutuwa shahada ko akan gadon sa ya rasu ubangiji ala zai rubuta shi shaki ko akan gadon sa ya rasu to amma wanda bai damu ba shi ba yana ganin jihadi wani tsohon abu ne to in ya mutu ya mutuwa jahiliya yana ganin jihadi tsohon yayi ne ma ya yake Mallam ya gazu. walan yuhaddid nafsahu bil ghadawi mata bi ta jahiliya duk wanda ya mutu bai yaƙi ba bai jihadi fi sabilillah ba bai zartar da ransa cewa zai yi jihadi ba idan ta kama jihadin ya zo yanda musulunci ya tsara shi bai ji a ransa wai zai yi ba to in ya mutu ya mutuwan jahiliya kaga wannan shine imani Kasa a ranka cewa lalle za ka yi amma fa zama ingantaccen jihadi kuma in ingantaccen ne za ka ga malamai ne wanda suka san addini bayan Allah su suke jagorantar abu a wani kawai wannan wani kawai dama dan fashi da makami ne yana fashi da makami yana sace dukiyan jama'a shi nan sai ya samu dama yanzu ga wani jihadi ya zo ya je ya shagunan mutane yana diban dukiya ba kaga wannan ba zai taba zama jihadi ba shi yasa hatta yankin nafi su ma suna cewa sana'a suke yi ko mutum akan sana'ar sa haka zaka ji suna fada suna kwace dukiyoyin jama'a kuma suna ganin daidai suke yi suna kashe al'umma suna ganin daidai suke yi saboda an buɗe musu ƙofa wannan ƙofar musulunci bai buɗe ta ba saboda haka dole ne mu kiyaye dinanin musulmi kar ka zudda jinin musulmi in ka zudda jinin musulmi Allah ya tambaye ka ranar biya manzo ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kada ku dawo kafurai bayana shashin ku na dukan wuyan shashi to da aka kashe musulmi kafurki manzo to ake sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne don musulmi bawan Allah ne tun da ya yi imani da Allah ta'ala sannan kashe shi kuma koya ya kansa shi kuma kafurci ne saboda haka kafurai su suke kashe juna da zahabu duniya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim duniyan nan ta tafi ta tarwatse ta fi sauki wajen Allah akan kashirin musulmi guda daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gara ka je ka rufe dakin ba. a ka kashe musulmi yanzu ka kwatanta yawan mutum ya je ɗauki makami ya ce zai rusa ɗakin kaba ya za a kalle shi kaga zai zai tada yakin duniya na uku kenan to amma sai je kashe musulmi ba komai ba ba ji komai ba ko manzo Allah ya ce ka je ka rusa dakin kaba bulok bulok ka daga wannan bulok ka aje ka aje ka tarwatsa ya fi sauki akan ka kashe ran musulmi Abdullahi bin Abbas yana kewaye ɗakin kaba ina cewa wallahi ɗakin kaba na san kina da al'umma kina da daraja amma wallahi ran mu'mini ya fi ki daraja kuma haka ran mumini ya fi dakin kaba daraja amma yanzu rai, mumini bai zama komai ba ana iya kashe mumini a zauna lafiya ana iya kashe musulmi kamar kiyashi ko musulmin da kansu suke kashe kansu ko inda kafure ne suke kashe su ko shakka babu wannan ba za ka yi mamaki ba amma musulmin da kansu suke kashe yan uwansu kafure suna ba su makamai suna kashe yan uwansu wannan sun haifi man hamala alaina silaha falaita minna wanda ya dauki takobi ya tinkare mu mu musulmi ba tare da mu sai za ka shi musulmi kuma a ce kana tare da musulmi la ya zazo rajul fi fushatin min dinihi ma la yusita man harama mutum bai zai gushe ba yana da yalwa addininsa sa matakan bai da jinin da Allah ya haramta mai in ka da jinin da Allah ya haramta to ka shiga matsala a cikin wato ainihin addinin sa wannan shine halin da ake ciki wanda wasu ka dauki wannan ibada ne alhalin ta'addanci ne kuma sace dukiyoyin jama'a ne idan mutum ya je lahira ubangiji ta'ala zai tsiye shi cewa ba shi ne irin jihadin da Allah ta'ala ya shir'anta amma jihadi yana nan kada wani ya tsaya a ah, yanzu babu jihadi wallahi tallahi yana nan a duniya ta kai kuma addinin Allah yana daukaka da jihadi idan ya cika sharuɗansa kuma za a fita bayan Allah na gari za ka ga da su fita su je su yaki amma idan bai tsaru yadda musulunci ya tsara shi ba to babu dama ka fita ko kana kasar da musulmi su suka fi yawa in ka ce ka motsa ka yi jihadi ma za a kurmushe ka to sai a koma irin rayuwar makka manzo sama shekara goma sha uku ana dukan su ana walakanta su amma ba su yi jihadi ba sanda suka dawo madina suka yi karfi ubangiji ta la ba su izini yace su yi jihadi udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ta'ala ba su dama ba su izini su su yi jihadi wannan shine tsarin wato yaki fi sabilillahi wanda musulunci wato ainihin ya tsara shi sai Allah ta'ala وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Ubangiji ta lati wa in tawallau idan suka juya baya kafiran suka ci su yi imani suka ci su daina yaƙanku wa qala mu ku sani anna allaha maulakum allah shine mai jibintan al'amuran ku ku addinin ku ku dogara ga allah subhanahu wa ta'ala allah zai taimake ku ya tsora ku akan kafurai kuma ni'imal maula ma dalla da mai jibintan al'amari shine ubangiji ta'ala wa ni'iman nasir ma mai a nan Allah ta'ala yana cewa idan kafurai ma ba su yi imani ba ba su zo sun zama ‘yan uwanku musulmi ba to kar ku daga hankalin ku riƙe addinin idan dai kun riƙe addinin ku to Allah ta'ala zai taimake ku kuma za su yi nasara a kanku amma idan kuka ke ku riƙe addinin ku kuka nuna kawai kafuran nan duk ne kuna nuna soyayyar ku zuwa gare su kuna lallabin su alhalin makiya Allah ne to ubangiji ta'ala zai ba su nasara a kanku saboda Allah ta'ala ya kafa shari'a ya ce in tansurullaha yansurku wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku akan musulunci zai tabbatar da dugadugan ku a wajen yaki saboda haka kar ku riki makiya Allah a matsayin masoya ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya kuwa da kai imani kar ku riki makiyana da a matsayin abokanin soyayya idan kun ce za ku rike su a matsayin abokanin soyayya Allah ta'ala zai tsora su a kanku domin makiya Allah ne Kuma da haka makiyin Allah kuma bai zai zama wato abokinka ko wanda kake soyayya da shi ba bai zai taɓa yiwa ba matuƙar kana son Allah yana gaba da Allah kai kuma kana son sa yana gaba da su ma kai kuma kana nuna naka ne ka binciki imaninka yau idan kace kai abokin wani ne sai ga wani yana son ya kashe wani amma kai kana son wannan wani to kai ya kake kai ba abokin sa bane saboda sadiqi man li humumi wa yarmi bil adawati marramani wa yahzuni idza ma ghibtu anhu wa arjuhu li naibati zamani abokina masoyina shine wanda in na shiga damuwa shi ma yake shiga damuwa idan wani yana gaba da ni na son ya ga bayana to shi ma zai gaba da wancan idan na shiga wani tashin hankali da damuwa to wurinsa nake komawa domin ne ya taimaka min da haka duk abokantakan da babu irin wayannan abubuwa wannan ba aboki ba ne to wallanta na makiyin Allah kai kuma ka dauke shi a matsayin masoyin ka ne to anya kana son Allah subhanahu wataala in dai kana son Allah ba za ka so makiyin sa ba to Allah ta'ala ya ce idan suka juya baya suka ce su makiyan ku ne ku rabu da su ku dogara ga Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala zai al'amuran al'amuranku kuma zai taimake ku a kansu Ku ci gaba da kafurkin su da yaƙan ku Allah ta'ala kuma zai taimake ku kuma zai ci nasara akan ku ma dalla da wato ainihi mai taimako da aka zo aka gama yaƙin uhudu a shekara ta uku bayan hijira wanda kafirai sun ji wa musulmi ciwo Abin komai ba saboda su musulman wasu daga cikin sun ƙi su bi tsarin da manzala ta sama ya ɗora su a kan su ne wanda suke kan jabalin roma wayanda suke dan karamin dutse da yake gaban dutsen uhud mutum hamsin kar ku karku a wuri ko mun yi nasara ko an ci nasara a kanmu amma da suka ga musulmi sun ci nasara sai suka bar wannan wuri suka je ɗiban ganima shikenan kafurai sai suka zagaya ta bayan su Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba yana jagorantar dawakai biyu masu dawakai biyu. suka zagaya suka afkawa musulmi ta baya suka jiwa musulmi ciwo sanda aka kashe mutum saba'in musulmi mutum saba'in suka yi shahada ga an ji rauni to bayan an gama wannan yakin an zo ana zaune ana juyayi ana zaman makoki kenan ko ana cikin bacin rai cewa an kashe musulmi mutum saba'in yakin bai yi daɗi ba har an kashe hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wanda ana ta kuka sai dina hamza jarumi ne gurzo ne a lokacin da ya musulunta musulmi sun san furara sun samu ƙarfi saboda mai saboda kafirai ma suna tsoron ya taɓa marin abu jahal saboda ya mari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine zama sauƙin musuluntansa abu jahal ya mari manzon Allah sama, ya aka cewa hamza to ga dan dan uwanka abu jahal ya mari shi yana zuwa a gaban mutane a ɗakin kaba ya wanke abu jahal da mari shine shugaban su kuma gaba ɗaya ya wanke shi da mari sai abu jahal ya ce kana kan addininsa ne ce eh ina kan addininsa ne sababin da ya sa musulunta kenan mutanen abuja suka tashi mutanen hamza suka tashi abu yana neman ya zama yaƙi abu ya ce a ku tale shi na mari ɗan dan uwansa ne ku tale shi shi kenan daga nan musulunci ya samu yinsa kuma jarumi ne zaki ne a wannan yakin ya yi ta kalmashi kafure yana kashe su yana kashe su ana gani ya zama kamar zaki sai zaki ce masa asadullah kuma shi ne sayyidu shuhada shugaban shahidai kuma zakin Allah amma wata mata a ba da kwangila wa wani bawa habashi cewa ya kashe mata wato ainihin abun nan ya kashe mata hamza in ya kashe kawai shi kenan ya zama da shi kuma zama ba abin da yake a yakin ba ce fakon hamza ya zo da maki ya kashe hamza ya kashe sai na hamza musulmi suka ji bakin ciki manzala da sanama ya ji bakin ciki kamar yana asali bin sabi yake cewa abin nan a fata abin nan me bai ji suka nema na'am daga ce dinnan ba wanda ya haddace kullum ina karanta bai tutukan na baku kire bakwai bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni al-buka'u wala al-awidu ala asabil ilahi gada taqalu a hamzatu zakum ar-rajul al-qatil usiba al-muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar-rasul yace ido na yayi kuka kuma ya cancanta ya kuka a ranar da aka ce an kashe dakin Allah asadul ilah shine zakin Allah yake musulmi sun ji bakin cikin wannan kisan manzo Allah sallallahu shi ma ji bakin ciki an yi ta kuka an yi ta kuka ranar da aka ce ai an kashe sayyidina Hamza an kashe sayyidina Hamza bayan an gama wannan yakin ba ana cikin wannan bakin cikin abin da ya sa da kawo wannan kisa ana zaune ana cikin damuwa sai abu sufiya ne zo lokacin shi ne jagoran yaki yana sarkin makka bai musulunta ba sai ya zo inda manzan sama yake da abubakar da umar sai ya zo yana cewa afikun muhammad afikun muhammad akwai muhammadu a cikinku domin an yi ta yaɗa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki har ma wasu suna cewa to an kashe manzon Allah me za a je a yi jikinsu ya yi sanyi sai su ana bin nadir suna cewa to an kashe manzo Allah sai ku zauna ko muna mutu alama mata alaihi wasallam ku tashi mu je mu mutu akan abin da manzo Allah ya mutu ya ce wallahi ina jin aikin aljanna a bayan da gudu kuma ga yaje aka kashe shi aka yi masa kibiya bayan ya kakkashe kafir ya ya mutu barna kuma aka kashe shi tsara da suka wuri 80 aka samu da wani abu a jikinsa yar uwarsa ne ta gane shi da me da in ya tsunta ka saboda tsara da suka to sai zai na cewa akwai Muhammadu a cikin ku saboda azatansa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzon sun ce kar ku bashi amsa ya sake cewa atikum abubakar ya far a bashi amsa shiru atikum umar umar bin khattab kenan manzon sun ce kar a bashi amsa shi shiru ya ce to wannan an gama da ha'ulai kad kufitumuhu nan kan an gama muku da su kaga murna kenan idan aka kashe manzo aka kashe Abubakar da Umar ai kenan waye rage kuma ku ne addini to zai faɗi haka sai na umar sai kasa hakuri yace karya kake makiyin Allah faqad afallahu ma ya yasuka Allah ya wanzar da wa'inda za su bata maka da duk wa'inda ka ji safan nan suna nan suna rayu suna nan suna rayu ba su mutu ba to sai Abu Sufyan sai ce yawmu bi yawmi badri ba sai ce ilu eh, hubal wai hubal ya daukaka hubal ne gunkin hubal ne ba su nasara sai maza su masu ake ku bashi amsa kar ku bace a nan suka ce wani amsa za mu bayar ce Allahu a'ala wa ajal Allahu a'ala wa ajal Allah ne mafi ɗaukaka. za ka mu kuma Allah ne namu in suka sai sake ce musu lanal uzza wala uzza lakum muna da gunkin uzza kuma kuma ba ku da uzza wato uzza ne ya taimake su kenan suka ji wa musulmi rauni a yakin uhud sai maza su ake ku ba shi amsa sai suka ce me za mu gaya masa Da ku ce Allahu maulana wala maulana ku Allah shine majidincin mu shi ne mu ko kuma ba ku da maula shine Allah ce fa in ta fa inna Allah fa in fa wa in tawallu alamu anna Allah maulakum Allah shine majidincin ku shine maulan ku niman maula wa niman nasir inda ku ce masa Allahu maulana wala maulana ku Allah shine majidincin mu shi ne mu ko kuma ba ku da majidincin so da Allah ta'ala yana jibintan al'amuran mu'mini ne kawai zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum shi ga nan sai yace yawmu bi yawmi badrin wal harbu tijah mun rama abinda kuka mana a yakin badar dama yaki haka yake kewayawa yake yawmun lakum wa yawmun alaykum yau ku ci nasara gobe a ci nasara a kan sai sai na umar ya ce ƙarya kake yi laisa sawa'an katalana fi jannati wa katalakum fi nar ba daidai bane wa'anda mu aka kashe mana aljanna za su tafi ko kuma wanda aka kashe mu motar jahannama za su tafi ka ga kun kashe saba'in a nan uhudu amma bai daidai da saba'in da muka kashe muku a badar ba don naku da muka kashe musu mun tura motar jahannama ne wuta za su tafi mu kuma da muka kashe mana kun tura su aljanna ne aljanna za su tafi saboda haka ba daidai ba ne kar ku ce wai kun rama abin da muka yi muku a yakin badar ba ku rama ba don ba ku yi ta kuje ku samo su a cikin wutar jahannama ba mu kuma namu aljanna za su tafi muhallin shahid a nan ne Allahu maulana wala maulana za ka taɓa tauhidi aka ce eh da hubal hubal ya ɗaukaka manzo Allah ya ce ku bashi an aka nuna girman Allah subhanahu wataala wannan jimintan al'amarin musulmi matuƙar musulmi sun riƙe addinin Allah sun riƙe tsarin manzala Allah ta sama wallahi izzan tana nan har duniya ta kai ai matsalar da aka samu a Udu an saba umarnin manzon Allah ne sassanawa ga yanda yake ai sai aka saba ba ai ba su kuma ijtihadi kai suna ganin ai dai tunda an riga an gama yaki a jiya a kwashe ganima a sai ko wasu a bayan su alabe manzon sama ya san haka za ta faru yace amma kar su bari su kare wannan bangaren in sun ga kafirai su musu ruwan kibiya amma ba su yi ba shi aka samu wannan matsalar Allah ta'ala yana nan ya yi alkawari zai taimaki mummine amma idan suka taimaki addininsu suka riko da addininsu suka rike addinin Allah sai Allah ta'ala ya واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن lillahi خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ubangiji تعالى ce, Wa'ada mu annama ghalintum cewa duk ganiman da kuka samo a wajen yaƙi min shay'in na kowane abu fa anna lillahi khumsahu Allah yana da kashi ɗaya cikin biyar ɗin ganima walin rasuli da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidil qurba da ma'abota kusanci dangin manzon Allah ta sama suna da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar wal yatama da marayu masu rauni waɗanda iyayen su wal masakini da kuma miskine wanda ba su da shi suna da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar wabni sabili da kuma ɗan tafarki wanda ya yi tafiya buzurin sai ƙari ko da bai da yakin ba yana da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar in kuntum amantum billahi in dai kun yi imani da Allah to ku yarda da wannan hukunci wa ma anzalna ala abdina kuma kun yi imani da abin da muka saukar wa bawanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani yawmal furqani ranar rarrabe karya da gaskiya shine ranar yakin badar yawmal taqal jam'ani ranar da jama'u guda biyu suka haɗu suka gwabza yaƙi sune jama'an musulmi da jama'an kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ya bada nasara wa wato ainihin mu'mine tare da cewa ƴan kaɗan ne kafirai kuma suna da yawa ubangiji ta a nan yana faɗan yadda za a riba ganima yake ku sani cewa gani duk abin da ku samu na ganima na wani abu ba za a kasa shi kashi biyar ne kashi ɗaya wannan na Allah ne wato Allah yana da rabo a ciki manzala su yana da rabo a ciki da sauran wayar da aka ba kashi hudu kuma na mayaka ne waɗanda suka yaƙi suka ci ganima to za a riba musu wannan kaso guda hudu wanda ya je da kafa yana za a riba a bashi kashi ɗaya wanda kuma ya je da doki ya yaƙi za a ba shi kashi biyu kashi uku kai kashi biyu na dokinsa kashi ke naka haka za a riba ganima idan za a ba shi kashi uku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa shi kadai ne aka halatta wa yake ganima a cikin annabawa kamar yadda yake cewa ulitu khamsan lam yudahunna nabiyyun qabli an bani abubuwa guda biyar babu wani annabi da aka ba wannan abubuwan sai daga ciki wa uhillati al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta mini cin ganima in an yi yaki amma kafina babu wanda aka halatta cin ganima sai dai a tara ganiman a zo a bunka mata wuta in wutan ya ci ganiman yaki ya kyau an karba in bata ci ganima ba to yakin ma akwai matsala dole ai bincike a gyara amma maza ma shi an ba shi dama zai iya cin ganiman da shi da sahabbansa kuma an samu arziki cewa da sababin yakan kafin sai manzo sai ubangiji ta'ala yake an kasa gani za a kasa ganiman nan kashi shida kashi biyar akwai kashi daya na wanda muka littafa a ayan nan ne dan sake maimaitawa kashi hudu kuma na mayaka wanda suka je suka yi yaƙi, kuma in ka je yaƙin ko baka yi yakin ba baka bugi kowa ba za a riba ganiman da kai a cikin kashi hudun nan za a riba da kai amma wannan kashi ɗaya cikin biyar na baitul mali ne za a duba bukatan mutane da abubuwa da za a mutu wanda za su samu na more rayuwa da abubuwa na lalura a cikin tashi da cikin nawa cikin guda biyar to da aka zo sai aka fara da cewa lillahi wato anna lillahi kuma sau Allah yana da kashi a cikin yana da rabo a cikin kashi biyar shi ne zahirin aya wato a cikin kashi ɗaya cikin biyar din nan Allah yana da rabo a cikin manzon Allah yana da shi miskinai da su. sai malamai suka yi saɓani me ake nufi da cewa Allah ta'ala yana da rabo a ciki Allah yana cin ganima ne ba a cin ganima wasu malamai suka ce eh, duk da haka dai a kashi biyar din za a kasa wa Allah ribonsa idan an kasa ribon Allah sai a ɗauka sai a je a kai wa Ka'aba za a je a yi wa ɗakin kaba hidima da kashi ɗaya cikin kashi biyar ɗin nan na wanda aka riba wato da miskinai da manzala ta da sauran mutane za a je a yi hidiman saba da shi wannan saboda an samu wani hadisi da'ifi wanda bai inganta ba da ya faɗi haka shi yasa suka ce za a riba a Allah amma na Allah za a kai shi ɗakin saba. wasu malamai suka ce an ambaci sunan Allah subhanahu wataala tabarrukan ne kawai domin neman albarka ma'ana duk wanda za a ba wannan an ba su ne saboda Allah da na manzon Allah da na danginsa da na miskinai da na marayu da sauransu dukkaninsa shi ne na Allah ɗin kuma sahudin kashi ɗaya cikin biyar ɗin to na Allah ne ma'ana su ma yayi yanda ya ga dama da shi ya raba shi yanda ya ga dama yayi aikin baitul mali da shi yanda ya ga dama wannan na Allah ne ba na ba na ba na mayaka bane shine abin da ake nufi amma ba dau wani fuskaso daga ciki aje a kaiwa dakin ka ba ce za a mata hidima ba dan aka ce walin rasuli za a ba manzon Allah ta sama wannan haka ne idan aka riba biyar wannan cikin wannan kashi ɗayan ake ba wa manzala ta sama abin da zai ci na shekara sai a ware masa abincinsa na shekara amma ku sani cewa kafin shekarar ta ƙare manzala sama ya ribar da wannan abinci duk wanda ya zo ya tambaye shi yana da matsala sai ya bashi kowa yana da bashi har abincinsa ya ƙare gaba ɗaya har ai kwana uku ba a jefa abinci gidan manzon Allah sallallahu alaihi ba sai dibino kawai ake ci kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta faɗa dibino kawai da ruwa kwana uku za a yi wata ba a ci abinci mai kyau ba kai wata biyu ma ba a tsora tukunya an ci abinci mai kyau ba sai dai kame kame za a dan samu dan nono a sha sannan a samu dan dibino a ci da makamancin wannan duk ya duk abin da ke wurin sa ya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma dai ana ware masa na rabon shi kuma rabon kuma sai dinga ba wa talakawa sannan a cikin wannan kason za a ware wa zil qurba abota kusanci sune dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sune ne banu hashim da banu musali wannan danginsa ne a cikin su ma za a taimaka musu da wanda ya je yaƙi da wanda ya je yaƙi ba saboda hidimta wa dangin manzala ta sama kamar hidimta masa ne son dangin manzala sama wajibi ne alamu ne na cikin imani shi yasa ubangiji ta ce qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ni fa karantar da ku da nake yi da kiran ku zuwa ga addinin musulunci da koya muku addini ba na neman ku biya ni abin da nake so kawai ku so iyalan gidana ku so yan uwana wanda ya so yan uwanka ai masoyinka ne mutum baya son ka bare so yan uwanka ba haka wa mafi yawan malamai suka fassara wannan aya wasu wasu rayu suka ce ba na neman ku ba ni wani lada ku so ibada kawai ku zama masu ibada da saboda haka manzo sama da ya zo barin duniya ya yi wasu cibiyo a kula da iyalensa a kula da ahlul أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي ina haɗa ku da Allah ina tunatar da ku Allah ku kiyaye haƙƙin ƴan uwana ku kiyaye haƙƙin ƴan uwana haka manzo kuma ya dinga fada to kuma suna da haƙƙi da za a ba Umar yana da wani abu da yake ta wato cikin zubaitul mali ana ware dukiyar da ake ba mutane kyauta ba tare da su wani aiki ba amma yanzu yana fifita iyalan gidan Allah ta sama da mata suna su da daban ne saboda kutancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka iyalan gidan manzon Allah 'yan uwansa su ma ana ba su wato ainihin a ciki sannan kuma sai aka ce wa me waliyata ma da marayu marayu ya ta ma jam'u yatimin ne yatimun al-yatimu maraya shine man mata abu qabla al wato wanda baban sa ya rasu kafin ya balaga shi ake cewa maraya kenan in bayan ya balaga baban sa ya rasu shi ba maraya bane ba abun tausayi bane ji ne ma nuna masa hanyar gona nuna masa hanyar kasuwa da hanyoyi na sana'a amma yaron da bai balaga ba dama baban sa ne yake kawo abun a shi yake masa sutura wannan abun tausayi ne shi ake cewa maraya kuma idan da uwarsa ne ta rasu babansa yana rayu ba a ce masa maraya saboda ai baba dama shine mai fitowa ya nemo ya masa amma in duka biyu suka rasu uwa da uba to ya zama baƙi maraya ma kenan maraya abun tausayi kenan to wannan abun tausayi ne a cikin al'umma sai sa maza zuwa ce a shafa kan maraya yana ƙara imani yana tausasa zuciya wani ya zai ya sula zuciya na ta kekace ta yi sauri in tara ta jimi ka shafa kan maraya a nuna kana jin tausayinsa sa ji zuciyarka ta yi taushi a sa maka tausayi a cikin zuciyarka kuma yace ana wa kafirin ya kiri fi jannati haka za? ni da mai renon maraya a janna haka muke ya nuna zobar ya tsasa da ya kanu ma'ana tazaran mu ba yawa a janna wani hadisin ana wa kafirin ya bi da hu au da ghairihi ka ni fi janna ni da mai renon maraya naka ko na waninsa haka muke a janna kusa kusa wanne ne maraya naka shine dan uwanka maraya ko ɗan uwanka ne ko ɗan babanka ne ka ne shi ko ɗan uwanka ko ƙaninka za ka samu lada da darajar da ake samu na maraya. wanda da na ce ba dangin iya ba na baba kai ko uwarsa ne tare ne shi ai sunansa maraya ko uwarsa ne take kula da shi za a ba ta ladan ta taimaki maraya kuma za ta zama kusa da manzon Allah ka zama a aljanna ko da haka maraya abun tausayi babu abinci babu sutura babu makaranta kai babu tarbiya ma galibi in ba wasu ne suka ɗauki ɗawainiyansa ba tarbiya ma ba zai samu sa za ta lalace in ba ne ce nesa yatimu ladai kan mata walidu inda mai yatimu ilmi wal adab maraya ba shine wanda ya rasa babansa ba ba shine maraya abun tausayi ba abun tausayi wanda ya rasa ilimi da tarbiya ba ilimin addini babu tarbiya to shine maraya abun tausayi to maraya ma yana da wannan matsala ne don Allah ya sa kana da hali ka jibinci maraya abincinsa cinsa da shansa da suturarsa da makarantarsa da tarbiyyarsa wannan ba karamin lada za ka samu a wajen Allah ta'ala kuma Allah ta'ala zai tausaya wa bayanka zai tausaya wa ƴaƴanka ko da bayan rayuwarka za a samu wanda zai kula da su ko da kafar yara kanana don komin arzikinka in baka same kula da ƴaƴanka da makarantarsu da tarbiyyarsu ba to za su tarwaɗe za su zama abin tausayi a cikin al'umma amma in ka jibinci ƴaƴan wani sai ma ubangiji ta'ala sai ya jibinci ƴaƴanka saboda ka ubangiji subhanahu wataala yadda za a bawa marayu wal masakin da miskinai to kaga fakirai ma sun shiga anan don da miskini da fakiri abu ɗaya ne duk mabukata ne amma in sun haɗu a wuri ɗaya ana bambanta su sai ce fakiri ne fi bukata ko miskini ne fi bukata amma din da aka ambaci fakirai ba ambaci miskini ba miskini sun shiga in da aka ambaci miskini ba a fahimci fakirai ba to fakirai sun shiga saboda haka anan da aka ce wal masakin da fakiran da miskinan da wanda bai da shi kwata-kwata shine miskini ko kuma shine fakiri da wanda yake da shi amma abin bai zai ishe shi ba hannu ka hannu ƙwarya ko kame kame rayuwar da yan dabaru dabaru duka sunansa fakiri wanda ka shi ma ana ba shi a cikin wancan dukiyarsa na wani sagari da kuma ɗan tafarki ne wanda mawadaci ne a gare su amma ya je wani gari a halin tafiya guzurinsa ya ƙare wannan ana ba shi zakka ana ba shi cikin ganima kuma ko da bai je jihadin ba saboda a taimaka masa musamman a zamanin da in ka tafi guzurin ka ya kare ba wanda ya saka a can ba dama kai waya ka ce a kawo maka kuɗi ko a tura maka a kawo ɗin ka duk babu wani amma yanzu rayuwa ta yi sauƙi kana tare da a akawun ɗinka a wayar ka ma za ka yi transfer za ka waya a tura maka kuɗi ka je ka yi transfer da fa idan mutum ya je tasha guzurin sa ya kare ba sai dai ya kama roƙo don Allah a taimaka mini a ɗauke ni a yi waye kuma kana da arziki a gida ko ka roƙi direban da Allah in mun je zan baka wani ya yadda wani bai zai yadda ba amma yanzu abubuwa duk an samu wato ainihin sauƙin su Allah ta'ala ya samu dace to kaga duka wayannan ana bayarwa ne fi sabilillahi saboda Allah sai a ware wannan kuma a dukiyanka ka dinga warewa ga na bukatunka da iyalanka ga wanda ka ware shi kuma don miskinai domin talakawa domin marayu da sauransu musamman wanda Allah ya korewa suna da hanyoyin samun kuɗi kala-kala sai ka ware wani bangare riban da zai fito ta wannan bangare zan yi taimako fi sabilillahi da shi zan taimaka wa ɗaliban ilimi zan taimaka wa marayu zan taimaka wa miskinai zan taimaka wa ƴan uwa da makwabta shikenan kuma ba zai hana ka komai walwala na rayuwanka ba sai ka ware wannan ai mun ba da kisan wani mutum da wato ainihin hadiri ya ɗauro sai wani je ana gaya wa hadirin ka je ka shayar da gonan wani shikenan sai dinga bin hadirin nan sai gajirin nan ya tsallaka tsallaka ya ja ruwa a gonan wani sai je samu wannan mutumin a gonan sai ta ni kam na ji fa ana cewa a shayar da gonan wani sai na ga gonan ka ne kuma sunan irin sunan ka ne don ya tambayi sunansa. ka ya aka ka samu wannan daraja yace wallahi ni dai ban sani ba amma yadda nake yi in n'a yi noma ina kasawa uku ne kashi daya zan ware abincin iyalai na bukata na ni da iyalai na kashi daya kuma zan ajiye shi domin noman baɗi kashi ne kuma zan ba da shi fi sabi lillahi wa miskinai yake shi haka yake yake to wannan ne shi yasa aka ce hadirin nan ya zo yi ruwa a iya gonan kuma zai hana a riban da kake ci ka ware wani abu wanda zaka dinga bayarwa fi sabi lillahi sai Allah ya ƙara albarka a cikin dukiya to bangiji ta Allah yake wannan kashi ne cikin biyar na wa'annan mutane da suke in kuntum amantu billahi in kun yi imani da Allah haka za ku rika ganima wa ma anzalna ala abdina wa tawqa da abinda muka saukar wa bawan ranar riba gardama shine ranar da aka saukar da ranar da aka yaƙin bada. domin an rarrabe ƙarya da gaskiya musulmi sun ci galba akan me akan kafurai sun ci galba akan kafurai sun gane cewa gaskiya ne musulunci sai da mutum ya ƙi daga gan amma ba bai gane ba shi sa aka mace ranar yaƙin badar yawmal furqani ranar riba tsakanin ƙarya da gaskiya ranar riba ne ranar da Allah ya ɗaukaka addinin musulunci to alqur'ani shi ma ana ambaton sa alfurqan saboda me yana rarrabe ƙarya da gaskiya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alfurqan mai rarrabe ƙarya da gaskiya ga bawansa manzon Allah ta kuma shine alqur'ani to da aka shi ma yakin badar yayi wannan aikin ya rarrabe tsakanin wato ƙarya da gaskiya yakin badar babban yaki ne shi wanda manzo sama ya fara zuwa kuma aka samu wato nasara a kai sannan sai aka ce yawmal taqal jam'ani ranar da jama'u biyu suka haɗu su ne jama'an musulmi da kuma jama'an kafirai rundunan Allah da rundunan shaitan aka je aka gwabza aka ci galba a kan rundunan shaitan shaitan din da ta zuka su su je su yaki aka ce aka zo aka ci galba a kansa wanda shi ma Allah zai ba mu labarin sa a gaba saboda haka an zo an haɗu a wajen kuma yaƙi ya yi wa musulmi kyau yadda ake bukata saboda haka musulmi sun ci nasara tare da cewa ba su da makamai ba su da yawa su ɗari uku da wani abu kafurai dubu ɗaya da makamansu da shirinsu da komai ubangiji subhanahu ta'ala ya ba musulmi wato yi nasara a kansu sannan wannan ayan tana nuna cewa a cikin wata ramabana aka fara saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani domin an ce wa ma zanna ala abdina yawmal furqan yawmal taqaddama In kun yi imani da abin da muka saukar wa bawanmu na alkur'ani ranar da aka yaƙin badar shi ko yaƙin badar an yi shi a cikin wata ramadan wata ramadan aka yaƙin badar idan qur'ani ya sauka daga lawil mako zuwa baitul izza a wata ramadan shine ma'anar sha ramadan zai unzila fil qur'an sannan qur'ani ya fara saukar wa manzala sallallahu an fara masa wahayinsa a cikin watan ramadan isa watan ramadan ya zama watan alkur'ani a karanta shi a yi tafsirin sa a fahimce shi kuma ya aiki da shi a yi sallan tarawih da shi da sallan tahajjud da shi a dinga karanta shi ko da yaushe mutane na alqur'ani domin a wannan watan aka saukar da wato ainihin alqur'ani Allah ta'ala ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai jiko ne akan komai ba abin da yake gagaran sa duk abin da kuka sa a gaba ku nema a wajen Allah ta'ala Allah yana da iko zai iya muku babu abin da yake gagaran sa ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته